Assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon mu barkan mu da warhaka. barkan mu da saduwa a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta JCC Kano. Tasha ta makarantar Jamil trauma College of Science and Technology makaranta mai koyar da kimiyya da fasaha cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa. yadda ɗalibai Hausawa za su yi fice don kwarewa ko fice a fannin likitanci da fannin kirkire-kirkire wato injiniyar wanda a wannan aji a yau muke koyar da chemistry cikin hikima da dabara kuma a yaren hausa a laccar da ta gabata a baya mun koyar da mun fara koyar da chemistry wanda muka koyar da definition of chemistry idan ka shiga jcc kano jcc kano babu gap Kasa chemistry episode 1 za ka ga definition of chemistry wanda yau idan ka za mu yi episode 2 chemistry episode 2 wanda abun da za mu koyar a chemistry episode 2 shine chemical composition of matter mun ba da ma'anar chemistry mun ce dukkan kallon chemistry ne ta wannan fuskar to abin da za mu koyar gaba shine chemical composition of matter chemical composition of matter ɗalibai masu kallon mu ina fata za ku ɗebo kayan karatu za ku nutsu kuma za ku yi subscribing a wannan tashar tamu ta jcc kano don fa'idantuwa da koyar kimiyyar fiziya wato physics chemistry mathematics biology cikin hikima kuma a yaren hausa tare da ni Jamila Abubakar Ciroma kafin shirin ya dora sai a dakace mu barkanmu da dawa dalibai masu kallon to dalibai, za mu magana akan chemical composition of matter na gaya muku idan ana maganar composition akwai chemical composition akwai physical composition chemical composition wai abubuwan da suke kunshi a cikin mata na na baɗini shine chemical composition abubuwan da suke kunshi a cikin mata na zahiri shine chemical physical composition ni mata ne a zahiri na me yake kunshi a jikina na gaya muku akwai jini akwai kashi akwai tsoka akwai kaza amma chemically fa element chemically element su carbon su oxygen su hydrogen su ne suke kunsha a jikina chemically to chemicalin wani physically mutanen mu suka sani duk mun san physically amma ba mu san chemically ba da ka ɗauko to na baɗinin ne suke haɗuwa suke haɗuwa su bayar da na zahiri kowace mata a duniya tana da wasu sinadarai na baɗini da suka haɗa ta kowace mata a duniya wannan sinadaran na baɗini da suka haɗa kowace iriyar mata a duniya wannan sinadaran su ne chemical composition of mata sinadaran baɗini da suka haɗa mata sinadaran baɗini da suka haɗa mata sinadaran baɗini da suka haɗa komai muka ce mata muna nufin komai sinadaran baɗini da suka haɗa komai wannan abar mata ce akwai wasu sinadarai na baɗini da suka haɗa naman da kake ci sinadaran baɗini da suka haɗa naman da kake ci akwai carbon akwai hydrogen akwai oxygen akwai nitrogen in ka ɗauki protein kenan duk protein nama kwai waye duk zaka ga cewa sinadaran baɗaninsa in ka ɗauki ainihin tuwon da kake ci ko ka ɗauki duk wani carbohydrate kunu ne ko koko ko doya ce ko menene sinadaran baɗini da suka haɗa su ne carbon hydrogen da oxygen sannan nima ɗan adam scientifically a kimiyyance kowane ɗan adam akwai sinadaran baɗini da suka haɗa shi da yawa amma muhimmai ƙwaya goma sha ɗaya amma akwai su da yawa kaga a jikin ɗan adam akwai irin su carbon su hydrogen su oxygen su ainihin nitrogen su magnesium su calcium in ka shiga cikin mu da sauransu akwai su iodine akwai irin su da yawa su sulfur da makamantansu da a jikin ɗan adam wannan sinadarai ne na baɗi to wani abu da nake son ku gane ku nutsu abin da za ku gane sinadaran baɗini shine chemical composition sinadaran baɗini su ne suke haɗuwa millions su bayar da sinadaran zahiri sinadaran batini akwai wasu sinadarai ɗai kunsu yanzu duniya ta gano kwaya 118 sinadaran batini a ɗaiɗaiɗinsu su ake cewa element a ɗaiɗaiɗinsu a samfil-samfil ɗinsu muna da samfil ƙwaya 118 zuwa wannan shekarar ban sani ba ko lakcan nan da nake duniya ta gano wani amma izuwa yanzu kwaya 118 su ne sinadaran da halittar da ka gani wasu ne suke haduwa misali zan baka kamar karatun hausa akwai abacada abacada harafi nawa ne abacada efa gaha ija kala mana ora sata uwa yaza ina ga 22 ne ko to kwaya 22 nan duk rubutun hausa da ka gani da su ake in za ka rubuta nama a ciki za ka ɗauko su ka har hada in za ka rubuta kaga kwaya ashirin da biyu ne amma su ne suke ta haduwa suke ta bayar da sunayen abubuwa haka su ma waɗannan sinadarin baɗinin ƙwaya ɗari da goma sha takwas ne su ne suke ta haɗuwa wasu su haɗu su bada mutum wasu su haɗu su bada ƙasa wasu haɗu su bada abincin da mu ci wasu su haɗu su bada ruwa wasu haɗu su bada rigar jikinka wasu haɗu su bada katakwaye wasu haɗu su bada ƙarafuna wasu haɗu su bada duk abin da ka gani ƙwaya ɗari da sha takwas wannan karatun ya kamata ka gane sinadaran baɗini ɗaiɗaikun sinadaran baɗini ƙwaya 118 element we have 118 element muna da sinadaran baɗini element ƙwaya 118 a ɗaiɗaikun su. a samfura a samfil su 118 su ne suke haɗuwa su ba da mutum dama magana ake ta mata su suke haɗuwa su ba da mata in goma suka ɗaya su ba da nau'in wata matar in biyar suka ɗaya sai su ba da nau'in wata matar shine yanzu duk abin da ka gani duk abin da ka gani a duniya mai rai da marar rai su ne suke ba da shi a kimiyyance a kimiyyance wannan abin ya kamata mu gane wannan sinadaran na baɗini a matsayinka na ɗan koyo wanda ka fara kwaya ashirin ake son ka haddace ko talatin amma ka haddace ashirin a yanzu akwai episode ɗin da za mu zo za mu ce ka ƙara haddace goma kuma za ka dinga sanin ko aƙalla dai ka san hamsin a kanka ba wai so ake sai ka san ɗari da goma sha takwas ɗin ba a'a a hankali za ka dinga sanin su to wannan sinadarai kwaya ɗari da goma sha takwas farko dai ɗan ƙaramin su ɗan ƙaramin su karamin sinadarin kwaya ɗaya shi ake cewa atom kwaya ɗaya shi ake cewa atom sinadari ɗaya tilo idan atom ya haɗi iri-irinsa da yawa kamar miliyan ɗaya sai ba mu element ka tsaya ka bambanci shi kuma wannan element ɗin idan irinsa irinsa ya haɗu da ya haɗu daban-daban ko kuma nau'ika daban-daban suka haɗu sai su ba mu molecule molecule shi kuma molecule din nan su ba mu molecule ko su ba mu compound shi ma za mu zo mu bambance tsakanin molecule da ainihin compound compound daga compound ya haɗu a nan ne molecule ko compound sai mata ta fita mata mata ta fita to ina tunanin in fara ta ka zan iya farawa ta nan zan iya farawa ta nan chemically a baɗinance ko wannan fa in kai ne ko kanka ka ɗauka akwai atom ɗin da suka haɗa ka atom ɗin ne sample ɗaya idan guda atom ɗin suka haɗu suka ba da sample ya zama element ma'ana idan atom atom guda ɗaya suka ba da samfuri ɗaya shine ma'ana kwaya miliyan ɗaya nau'in atom kala ɗaya suka haɗu miliyan ɗaya ko dubu ɗari ko miliyan uku suka ba da samfur ɗaya shine element idan samfula suka haɗu da yawa na atom sai su ba da molecule ko compound molecule ko compound daga nan ne za mu samu mata wannan shine baɗinance na kai abin da ke cikinka abin da shi sa ko ganye ka cira a matsayinka na masanin kimiyya in buɗe zan yi wasu magunguna in ɗauko ganye ina son in gane amfanin me yake zan tafi research center a je a gano min wani atom ne a ciki wani element ne a ciki wani molecule ne a ciki wani irin reaction zai iya yi duk magungunan duniya da wannan aka haɗa su da abin da ka gani a haka ake kimiyyar daɗi ne da ita babu wahala ka tsaya ka gane amma wannan atom ɗin me bambancin atom da element bari in ɗauko element ɗin nan in ce ma zan ɗauko element in yi bayanin saboda abin da ya sa zan iya cewa atom element zan iya ce ma atom amma abin da ya sa ƙaran amfani da sample in na ce pace 20 atom na yi daidai amma atom kwaya ɗaya ne ƙarin amfani da haɗakar su in yi amfani da pace 20 element kwaya 20 a 118 element we have 118 we have 118 atom kwaya 118 ne duk ɗaya in ya haɗu da yawa zai ba da sample wanda ake ce mai element kaga tun da atom 118 ne to element ma 118 ne za mu ɗauko 20 daga ciki phase 20 atom ko phase 20 element za mu gansu kwaya 20 shine yanzu abin da za mu fara akwai hydrogen ga na ɗaya na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na tara na goma na ɗaya shine hydrogen kun gani helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen chlorine senion goma kenan suna da symbol ha ha'i la'i ba e ba ta na o fa na e ɗalibai masu kallon mu ga goma na zuba amma yanzu za mu je hutun takaitaccen lokaci sai mu dawo don mu ɗora masu kallon mu mu da dawowa a goma za mu tafi na sha ɗaya sodium sha biyu magnesium sha uku aluminium sha hudu silicon sha biyar silicon phosphorus sha shida salfo sha bakwai chlorine sha takwas argon argon potassium ishirin calcium alamarsu da ake gane su na'a sodium kenan maga magnesium ala sa'i fa wannan far ne, ko sa chala ara ka cha'a to waɗannan su ne wanda suke na wajibi sai ka san kwaya ashirin sai ka san guda ashirin sai ka san ashirin in baka san su ba to ka fita daga science idan baka san su ba ka fita daga science ya zama tilas sai ka san guda ashirin wannan sinadaran baɗini da suke haɗa kowace iriyar mata suka haɗa ruwan da za ka sha yanzu da sinadarin ha da sinadarin o su suka ba da ruwan da kake sha da sinadarin na'a da sinadarin cala chlorine su suka ba da gishirin da kake cin abinci da sinadarin ca carbon kenan da sinadarin oxygen da kuma a da sinadarin hydrogen da na oxygen su suke bayar da abincin da kake ci na carbohydrate kuma su suke bayar da in ka ƙara nitrogen suke bayar da din naman da kake ci da nama da kwai duk wani protein wannan su ne ƙashin bayan kimiyya duk wanda bai san su ba ya yi kuskure in dai ɗalibin kimiyya ne duk ɗalibin da ka tambaya ka ji ba zai iya kawo wannan kwaya ashirin ba to akwai matsala ya zama tilas ka haddace ashirin tsaf su zauna a kanka ka rike hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Hydrogen ha kuma idan za ka rubuta alamarsu yanzu abin da ake so ka san su da alamarsu idan ka san su babu alamarsu ka aikata kuskure. in ka san su sai ka san alamar su ba a raba su ka san su ka san alamar su duk inda ka ji hydrogen ha ba wata alama ɗaya da take kama da ɗaya helium kaga he ne lithium li beryllium be boron b carbon c nitrogen na n bari muku da turancin n oxygen o fluorine F neon NE kuma wani observation na farko capital letter in dai suka zo a biyu to na farko capital letter na gaba small letter yanzu helium in ka je ka ce he wannan ba helium ka rubuta ba wani abin dai ka rubuta da ba ka'ida na farko capital letter na biyu small letter he in kuma kai na farko small letter na b capital wannan ma wani abu ka rubuta daban haka idan kai duka kananan baki to duka ba wani abu ka rubuta daban hi ka rubuta me bi ta turanci hi ta shi he is not around maybe ita ka rubuta amma in dai helium ce ta ta element to he ne li ba za ka je ka yi capital letter duka ba ko duka small letter na farko capital letter na biyu small letter beryllium be boron b carbon c nitrogen n oxygen o fluorine f neon ne na farko capital na gaba small letter sodium na ta farko capital ta gaba small letter magnesium mg ta farko capital ta gaba small letter aluminium al ta farko capital ta gaba small letter silicon si ta farko capital ta gaba small letter phosphorus p sulfur s chlorine cl ta farko capital ta gaba small letter argon ta farko capital ta gaba small letter potassium ta farko ah, capital letter calcium capital letter small letter ka haddace su ko da uku uku ne ni da yadda na haddace uku na fara dauka uku ne na ce hydrogen helium lithium hydrogen helium lithium ni kadai na dinga hada waka ta ina gane symbol sai da na tabbatar sun zauna sai na fara beryllium boron carbon beryllium boron carbon beryllium boron carbon beryllium boron carbon sai nitrogen oxygen fluorine nitrogen oxygen fluorine neon nitrogen oxygen fluorine neon haka haddace sodium magnesium aluminium silicon sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine phosphorus sulfur chlorine argon potassium calcium argon potassium calcium a haka cikin hikima ka haddace su da alamar dan kamar wanda zai koyi karatun hausa ne ya zama tilas ya haddace da wanda zai koyi karatun turanci sai ya iya abcd wanda zai koyi sallah sai ya iya fatiha wanda zai yi chemistry sai ya haddace phase 20 element ya san symbol ɗinsu in baka san wannan ba ma abun ba zai yi ba wannan shi ne. ɗalibai a san yadda za a yi a haddace ka haddace su da symbol ɗinsu tarkumanta a darasin mu na yau shine chemical composition of matter bayan bayanin da muka yi na ma'anar chemistry sai muka ɗauko abubuwan da ke kunshi a cikin komai a baɗini a baɗini a komai da abin da ka gani sai ka samu wasu daga cikin sinadari goma sha takwas da suke kunshi a batini a kowane irin mata amma akalla so ake ka haddace ashirin idan kwaya ɗaya tilo na sinadarin nan kwaya ɗaya tilo shine atom kwaya ɗaya tilo na sinadarin shine atom idan atom ɗin suka cinkushe suka ba da sample kwaya ɗaya tilan nan irinsa irinsa da yawa suka haɗu suka haɗu da yawa shine suke bayar da element amma molecule da compound ko samfula na element su haɗu misali zan ce ma hydrogen atom ne one millions of hydrogen sample element amma da hydrogen din ne amma one millions of hydrogen sample the same sample of hydrogen hydrogen shi kansa akwai abin da ya sa atom daban element daban zai iya yiwa in ga different element of hydrogen saboda akwai abin da ake ce mai isotopy akwai hydrogen sukan bambanta ta hanyar rasa wani sinadari na neutron amma duk zamu zo wannan karatun shi yasa idan the same sample atom na hydrogen with the same proton neutron electron the same the same characteristics the same properties suka haɗu suka zama kwaya ɗari sabka ba da sample shine element amma idan kuma sampla yanzu idan ina da hydrogen different sample da wani 100 hydrogen shi ma in na haɗu na samar da 200 hydrogen misali ya zama min molecule kenan saboda samfula biyu ne na hydrogen a cikin compound misali nake muku ta yadda za mu bambance kaga dai hydrogen din shine zai ba mu element hydrogen din shine zai ba mu molecule kun gani to sai kuma mu samar sai ka in ya haɗu da yawa sai ka gansa a matarsa misali da zan muku shine idan atom kwaya ɗaya na hydrogen aka ƙara samun wani atom ƙwaya ɗaya na wannan oxygen ɗin sai suka zo suka haɗu nan suka ba mu element sample sample mai bi wannan dubu uku ce mai bi wannan dubu biyu ce da muka zo nan sai suka haɗu da yawa mun samo compound molecule da compound za mu zo mu bayanin molecule da compound amma ka sani daga molecule da compound da yake muke samun mata shi kuma element a cikin molecule su za su haɗu su bamu molecule ko compound shi kuma atom shi ne zai haɗu ya bamu element to anan anan babban abin da ya kamata ka gane chemical composition of matter sinadari na baɗini da suke kunshi a cikin mata ga sinan akwai sinadarin sinadari atom in wannan sinadarin ɗaya tilo ya haɗu da yawa ya ba da wani samfulin shine element in element suka haɗu da yawa sai su ba mu molecule daga nan sai ka fara gani amma ba a ganin atom idan ka bai sai ga atom ba amma idan atom ɗin millions ɗinsu suka haɗu da yawa za ka iya ganin element za ka gansa a dunkula a tare in sinadarin nan suka haɗu suka cakuɗe suka yi wani reaction sai su samar da molecule ko compound daga nan sai ka ga ko ka ga mutum ko ka ga ƙasa ko ka ga ruwa ko ka ga wani maganin ko ka ga wata rigar ko ka ga wani bargon ko ka ga wani takalmin ko ka ga wani abincin ko ka ga in ka shiga abincin ko bargon kowaye molecule ɗinsa in ka shiga sai ka ga atom ɗin da ya haɗa wannan abu to wannan kenan yanzu za ka riƙe bayan ka riƙe definition of chemistry abin da za ka rike composition sinadaran ɓoye da suke a ƙunshe a cikin kowane irin mata su ne atom wanda a duniya da kun ga ba su kai ɗari ba ko a littattafan nan kabu na chemistry za ka ga wani littafin ɗari da uku ne kullum ganowa ake muna sa ran gaba nan gaba ma za a iya gano wasu akwai atom atom in ya haɗu da yawa ya ba da wani sample atom iri ɗaya in ya haɗu biliyoyinsa suka ba da sample sai mu sami element wannan ƙanƙantarsa ta kai idan ka ba zai iya gani ba don a farcen ka sai a ga atom miliyan miliyan za a iya ganin atom a hannunka sai ka ɗebi atom miliyan ɗaya wane miliyan miliyan ɗari a hannunka sai ka ɗebi miliyan ɗari biyar ko miliyan sau biliyan ɗari biyar a hannunka sai su ba da element sai su ba da molecule sai su ba da mata ɗalibai masu kallon mu wato ainihin za mu je hutun takaitaccen lokaci mu dawo don mu ɗora saboda haka sai a dakace mu ɗalibai masu kallon muna magana a kan ainihin chemical composition of matter muka ce atom element molecule da matter to ɗalibi dole ka san wannan ta an ce ma list chemical composition of matter atom element molecule ko compound duk za mu ƙara kwakwasa sai za mu fara kwakwasa atom nan mu fara ganin ya yake ma tukunna zo mu gani ya suke ake samun element ya ake samun molecule ya ake samun mata ya ake cancanzawa reaction mu shiga biyu da sauransu to yanzu dai wannan elementin kwaya ashirin ta rike su to akwai hatimin su suna da hatimi cikin periodic table yana nufin hatimi periodic table yana nufin hatimi gashi na ja gida ɗaya da na ja gida ɗaya ya zama tilas ka iya zana shi wannan kawai ka ja biyu ka ba da gam ka irga ɗaya biyu uku biyar shida kaga in ka ga duka nawa kenan ga biyu ga shida tabbas ɗaya biyu na ba da gam uku hudu biyar shida bakwai tabbas zan zo kuma in yi kwaya huda kwanci sai ne huda kwanci ɗaya biyu uku kaga a tsaye ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas ozi yanzu nan ka kalla sunan shi group sunan na tsayin nan group na kwance shi ake cewa ainihin period period ka gani a hatiminsu na tsayen shine group group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 group 6 group 7 group 8 or 0 akwai period na kwanci period 1 period 2 period 3 period 4 period 4 period 3 period 2 period 1 na kwanci wanda a turance ake ce mai horizontal row horizontal row ka ce horizontal row ana nufin period in ka ce vertical column ana nufin vertical column ana nufin ka gani ku ce natse shine group natse shine group layin da yake a tsaye shine group muna da group guda takwas a hatimin nan na phase 20 element shi ake to periodic table of phase 20 element periodic table shine hatimi of na phase 20 element hatimin phase 20 element shine periodic table of phase 2011 muna da na tsaye layin tsaye da layin kwanci layin tsaye shi ake ce group layin tsaye a turanci shine vertical column vertical column group vertical column group vertical column group vertical ka je wasu littattafan ka ga yana karanta turancin an ce vertical column ka san me yake nufi ba vertical shine abin da yake a tsaye a 19 tsanke a tsaye vertical horizontal abin da yake a kwance ga kalmar vertical da yau ka ƙara da ita tsaye tsayayye horizontal kwantacce to vertical column layin tsaye shi ake cewa group horizontal kwantacce horizontal row layin da yake a kwance vertical column group horizontal row period vertical column group horizontal row period kaga muna da group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 to wannan na zana hatimin sai ɗebo sinadaran in dinga sasa a hatimin su in dinga ɗebo to kaga yadda ake sai ka ce hydrogen helium lithium beryllium boron carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Baya ashirin sun cika gasa a hatiminsu, sun yi ɗaiɗai a hatiminsu. Alwai masu kallon wannan abu ne na wajibi da sai ka san shi. Iya wadarar muke zuba dole sai ka san shi. wannan sai ka gana shi da ka ka ga yanzu da komuni brilliant tana group 2 period 2 magnesium da alliance tsaye tana gida na biyu alliance kwance tana gida na uku kaga magnesium a magnesium tana alliance tsaye tana tana group 2 period 3 calcium tana group 2 period 4 aluminium tana group 3 period 3 phosphorus tana group 5 period 3 chlorine tana group 7 period 3 oxygen tana group 6 period 2 hydrogen tana group 1 period 1 helium tana group 8 wasu littattafan a ce group 0 amma a period 1 neon tana group 8 ko group 0 period 2 argon tana group 8 ko group ko a ce group 0 ko period 3 tana period 3 aluminium tana group 3 period 3 abinda za ka zo ka gane group vertical column period horizontal row group vertical column period horizontal row group vertical column period horizontal row hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine ion sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine argon potassium calcium structure of atom structure of atom structure of atom structure of atom to structure of atom na ɗauko na farkon nan dama mun ce yana ɗaya daga cikin chemistry ka san structure mata to yanzu structure of the composition za mu kalla structure of the composition of mata mun ɗauko sinadarin atom ya sitararsa take ya surarsa take atom atom ɗin da ake faɗa atom a haka yake a zage yake in an ce ka rubuta sura yadda in ka ga atom za ka gane shi ka zagaya a cikinsu yana ɗauke da wani abu wai shi proton proton yana ɗauke da wani ɗan abu a ɗan saman proton ɗin wai shi neutron suna da caji proton ana sa shi da alamar p plus shi kuma neutron ana sa shi yan duka da proton da neutron ɗin nan ana ce musu nucleus nucleus nucleus nucleus cikin atom an ce zana atom haka za ka aka to atom kenan kaga ban gama ba akwai wani tauraro kamar tauraro akan kansa yana zagaya shi wanda ake ce mai electron wanda shi kuma alamar sa da ake gane shi shine karamar e ka sa mata super na minus haka so saboda haka wannan shine atom da an ce rubuta atom kawai haka za ka yi ka ce akwai proton akwai neutron akwai electron kenan atom ya ce wannan ita ce general structure of atom kowane atom a duniya yana da neutron yana da proton yana da electron to da waɗannan da wannan ake samun canje-canjen a nan kimiyyar za ta fara shi yasa ko alamar kimiyya ta duk duniya shine atom wannan duk inda aka zana ma alamar kimiyya ta duk duniya shine atom symbol of science atom ko a bajan mu za ka ga atom mun zana atom muka yi tambarin arewacin najeriya saboda duk kimiyyar duniya alamar ta atom to wannan za mu ɗauko wannan a haka ake zana shi dukkaninsu amma me yake bambanta su abin da yake abin da yake bambanta su shine adadin neutron proton ko electron shi ne yake bambanta su amma duk haka suke dukkan structure atom neutron proton electron su ne ainihin ainihin abubuwan da suke kunshi a cikin atom kaga su kuma composition of atom ko a ce atomic component su ne neutron proton electron ɗin kimiyyar ta ta bunƙasa akwai elementary particle na atom amma dai yanzu anan za mu tsaya neutron na proton p plus electron e minus idan proton da neutron suka haɗu suna ba mu nucleus ita kuma wannan igiyar sunanta shell shell ko a ce mata orbit kuma dai za ku ga yadda take za ku ga yadda take a cikin energy level da sauransu amma za mu bar iya biyun nan za mu shiga cikin karatun sosai za mu zo mu bayani akan ainihin eh, ana kiranta da ana kara ce mata energy da ko a ce mata oxidation state duk za mu zo amma dai a yanzu ka ɗauki igiyar nan guda biyu ko a ce mata shell ko orbit wannan igiyar kai wannan igiyar ita ake cewa shell ko orbit yanzu abin da yake na wajibi ka iya ka haddace best 20 element ka iya dora su a hatiminsu ka gane period da group ɗinsu sannan ka iya rubuta halittarsu gata neutron proton electron shell neutron proton electron shell neutron proton electron shell neutron proton electron shell idan neutron a tsakiyar atom din akwai proton da neutron wanda ake ce musu nucleus proton da neutron ake ce musu nucleus proton da neutron su ne nucleus yanzu wannan shi ne abin da za ka gani. a wato wannan ne karshen darasinmu na yau sannan dai za mu ci gaba mu tara a episode 3 inda za mu shiga structure duk waɗannan sai mun cire ainihin yadda ake rubuta halittar su sannan mu zo mu cire a su sannan a lakcar gaba za mu cire a su sannan mu cire wani abu da ake ci mai balansi balansi ya mai bayaninsa da hausa su classes su metal non metal metaloid sannan mu mai da kai akan yadda ɗalibi zai gane ne balansi masu kallon mu ina fata kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta jcc kan daga makarantar Jamil Chiroma College of Science and Technology tare da ni Jamilu Abubakar Chiroma. na gode mu haɗa a chemistry episode 3 inda za mu bayani akan yadda ake rubuta halittar su a ware ajin su sannan kuma a ware wani abu shi balance na gode